na farko shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya babu mimi babu da yake magana akan harbin mimi yake cewa duk wanda ya yi mafarkin wani mutum masanin taurari a cikin mafarkinsa to lallai wannan yana nuna cewa haƙiƙa zai game da wani mutum makareci kuma akwai abubuwa wanda suke ɓoyayyu daga baya za su bayyana kuma zai iya haɗuwa da wani mutum mai yawa mai yawan surutu wanda ciki akwai ƙarya wanda akwai hadisi zai mutumin zai yi magana da gaskiya da ƙarya duka ya cakuɗa kamar yadda dama yawanci aikin sun yi wasu ka ce a ɓacin rene don da ka zo ana iya buga a ce matarka ce za ta rasu ko za a kasa ka ko an sa ka gaba a kasuwa wasu ka ce a yayewa ne daga cikin baƙin ciki don in suka ji hanyar da za su samu kuɗi gaya ma za su yi abin da za ka ji daɗi kuma amma ƙarshe ba haka ba ne. wasu ka ce aure ne za a yi saboda yawanci bugawa da suke yi suna cewa gidan ɗaya gidan biyu gidan uku gidan kausa je za ka utubatu dakila kale dakile kale ka da ji ɗari ƙihu mura kis da sauransu jama'a wannan babin yana da yawa yana da faɗi sai dai a ci gaba da bibiyar mu a fassara mafarki tv kila iya samun wani bayani sabanin kila mafarkin da wani jama'a muna yi muku fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal sanin fasarar mafarki mai domin annabi